wala wannan kofar shehunan ne suka bude ta wannan kofar shehunan ne suka bude sun nuna mabiya su fa annaba wannan. ba a bakin komai suke ba sun nuna wa mabiyansu cewa annaba wannan fa kukan iya haɗa kafaɗa da kafaɗa da su to duk lokacin da mabiyi ka nuna masa cewa shi yakan iya haɗa kafaɗa da kafaɗa da annabi to yaya wanda yake shewinsa kuma kaga sai da a ce shi ya fi annabin to haka suka ɗora su a kai suka tarbiyyante su a kai shi yasa duk lokacin da kaga wani ya raina annabawa ko wani ya zagi annabawa a kan shehunai to wallahi manyan shehunan Ina ce manyan shehunan irin su shehu tijjani irin su shehu ibrahim irin manya-manyan nan su suka koya musu su suka ɗora su a haka su suka karantar da su akwai wani wanda na ji yana faɗi kuma cikin littafi yake ya ce ai shi annabi in yana roƙon allah yana yi ne da shakku amma shi walihi ina aikinsu ai babba ne wannan a cikin littafi yake kuma shehu ne yake faɗi haka wani daga cikinsu ya ce zai taka wuyan wani daga cikin mabiya shehu ibrahim a kano to duk wannan abin da suke yi ba komai ne yake janyowa ba si wannan abin illa irin raina annabawa da bayan Allah da shegunan suka yi a idonsu wannan sun yi ɗebe su su jahilai in sun zo bura su tsaya inda shegunan suka tsaya ba a yanzu na baku misali kun ga shehu tijjani da karan kansa ya faɗi kuma tsaya in nuna muku wajen da karan kansa ya faɗi zan nuna wajen kuma shehu tijjani da karan kansa ya faɗi zan nuna wajen kuma ba ƙarya zan masa ba fani ni illa ko. sai dai ka yi ka ƙare wallahi sai dai ka yi ka ƙare ni ɗin nan da ka gani amma haka zan zo na zo na zauna e na zo na zauna na baka karatu sai dai ka yi zagi eh, sai dai ka yi zagi ta comment amma baka isa in na buɗe yi kira ba ko shewun ka yi kira baka isa ba shi yasa ku yi haƙuri da Allah in nuna zan nuna inda shehu tijjani ya ce kuna da ladan annabawa ku yan ɗariƙar tijjaniya yanzu dan Allah wannan ba raina annabawa ba ne dan Allah dan Allah ba raina annabawa ba ne ba dole wani jahili ya ce zai taka wuyan wa iyazi billahi ba na son in maimaita saboda kalma ce ta kafirci duk da yake hakil kufur laisa bi kafir ai gashi inda shehu tijjani ke faɗin wannan maganar gashi gashi inda shehu tijjani ke faɗin wannan magana Allah zai ba ku ladan annabawa ko a ina Allah ya gaya masa oho gashi wannan littafin addurratul kharida ne sharhi na aliyaqutatul farida kun gan shi ko addurratul kharida sharhi na farida kun gan shi da kyau ko addurratul kharida sharhi na ta farida gashi na Sheikh Abdul Nazifa As-Susi to tsaya ka gani wallahi yace shehu tijjani haka ya faɗi gashi in ka duba cikin juzi'i na ɗaya a mujalladi na farko in ka duba cikin shafi na 142 to tsaya ka ga maganar gata ana kaga gata kaga yace sun maƙala sami'tu sayyidana radiyallahu anhu ya ƙudu naji shehu tijjani yana cewa yu'tillahu li ashabina kaga yu'tillahu li ashabina thawabal anbiya'i dan Allah ka kaji yu'tillahu li ashabina thawabal anbiya'i anbiya'i fa ku kalla da kyau ba wai auliya a'a anbiya'i fa kunga yu'tillahu li ashabina thawabal anbiya'i Allah zai ba wa 'yan ɗariƙa na ladan annabawa sahabbai na Allah zai ba su ladan annabawa Allah zai ba su ladan annabawa 'yan ɗariƙa ƙultu lahu sai na ce wa shehu tijjani ladan annabawan da Allah zai ba su wani irin ladan matsayi ko ladan ayyuka kaga qultu lahu sai na ci da shi sawabul a'mali aw sawabul martabati sawabul a'mali lada na ayyukan annabawa da'awa da karantarwa da jihadi da abubuwa da suka yi wannan ladan aikin na annabawa Allah zai ba wa 'yan ɗariƙar au sawabul martabati ko kuma ladan matsayi ka san akwai rank ai ku ai ba ɗaya ba da kai wanda kake da secondary da wanda kake da degree akwai rank akwai payment da ake bayarwa ko wanda matsayinka shi ke sawa to wannan ladan da Allah zai ba wa 'yan ɗariƙar tijjaniya ladan aiki ne na annabawa zunzurutu ko kuma ladan matsayi ne na annabawa ƙada sai shehu tijjani ya ce tsaya ka ji da Allah ya ce sawabul a'amali wal martabati ladan aikin annabawa Allah zai ba su kaji ƙarya wal martabati da kuma ladan matsayin kaji ƙarya wallahi ƙarya ne ba inda za ku samu ladan annaba ƙarya kuke yi yace kai ba nan ba ma qala radiyallahu anhu shi shehun yace yace wa yuhsharuna yawmal qiyamati za a tayar da su ranar alkiyama ma ma al anbiya'i tare da annabawa wal mursalina da manzanni su yan ɗariƙa Lafiya mahshar ahwali qultu lahu sai na ce wa shehu tijjani wa hadha al azimu. wannan alkhairin mai girma babba hasala lahum ya samu gare su ne bi sababil fatihi lima Yawwa! gashi sai aka tambayi shehu tijjani aka ce masa wa hazal khairul azimu wannan alkhairin mai yawa hasala lahum ya samu gare su ne bisababil fatihi lima ugulika saboda sababin salatul Fati lima ugulika saboda ka san fashi salatul fati ni ban taba ganin inda aka yi wa Allah ƙarya ba irin cikin salatul fati wallahi shi yasa duk mai kishin annabi ma wallahi ba za ka yi ta ba wallahi duk mai kishin annabi muhammadu ba zai salatul fati ba wallahi duk masoyin manzan allah wallahi ba zai yi salatul fati ba shi yasa saboda yawan ladanta sai aka ce masa a tushin wannan ya samu ne saboda sababin salatul fati au bi ghairihi ko saboda sababin wani salatul fati ne fasakata sai shehu tijjani ya shiru hunai hatan yanda dai irin in an tambayi manzan Allah sai manzan Allah ya shiru saboda shi wa ma yantiqu anil hawa ne to shi ma shehu tijjani haka yake idan an yi masa tambaya sai ya shiru kaga kata hunai hatan sai ya shiru wani dan lokaci sun maƙala sannan sai ya ce min ajilina ai saboda mu ne kaji maza eh, min ajilina ai saboda mu ne lillahi layil hamdu wala hulminna eh, saboda mu ne yanzu dan girman zatin Allah dan girman zatin Allah dan girman zatin Allah wannan in wani ya zo ya raina annabi dan Allah ba ko kuka sa ya raina manzan Allah ba dan Allah ina ne Allah ya ce ya ba kula don annabawa a wani waje kuka yi da Allah haka ina ne ina ne ina ne Allah ya ce ya ba ku ladan annabawa kana tara gashi wani wa ko sallah baya yi kawai saboda kana salatul fati wanda aka yi wa Allah ƙarya a ciki wanda aka yi wa manzan Allah ƙarya a ciki kawai saboda kana yi sai ka samu ladan annabawa to ma ballantana ma kana ji an ce ba sababin salatul fatin ba ne. ba sababin wani salatul fati bane wani salatul fati irin su hailala da isa duk ba dan shi bane Allah zai ba su ladan annabawa kawai saboda shehu tijjani ne kawai fa saboda shehu tijjani ne saboda shi shehu tijjani sansa addini ne addinin ma mai girma wanda ya fi la ilaha illallahu wanda ya fi salatul fati din saboda gashi za a samu ladan annabawa za a tashe su tare da annabawan amma ba don komai ba saboda shi shehu tijjani ba wai don sun yi wa Allah sallah ba fa ba don sun yi la ilaha illallahu ba kawai saboda shehu tijjani za su samu wannan to yanzu dan Allah in muka bar kuma kuka bata addinin Allah da wayannan tatsuniyoyin ai wallahi sai Allah ya yi mana azaba wallahi muka bakku kuka ɓata addinin Allah da wannan shirman wallahi sai Allah ya yi mana azaba dole ne mu fito mu ce ƙarya ne dole mu fito mu ce hatu burhanakum in kuntum sadiqi dole mu ce ina kuka samu wannan dole ku fito ku nuna ƙarya kuka yi wa Allah ba inda Allah ya ce zai ba ku ladan annabawa ba ku haka da Allah ba kuma wannan raina annabawa ne wallahi wani jahili wawa ya ringa ji shi yana da ladan annabi kai ka isa haka shehu ibrahim ya ce shehu tijjani ya ce ai a cikin aljanna Allah ya ba shi ladan annabi arba'in matsayin annabi arba'in kai gashi kuma a cikin littafinku in kullum batan da yake cikin littattafan wa'annan za mu ringa karantawa ku. wala ba za mu samu damar karantar da al'umma ba saboda barna ce kawai da karya a ciki da raina Allah da raina annabawa da zaginsu da cin mutuncin su da nuna su ba a bakin komai suke ba Shi ne kawai fa a ciki tsaya ka gani kuma in nuna gashi kaga tambihul azkiya ne gashi E, kai kana gani ba sai an gaya ma na kowa ba tambihul azkiya ne gashi to tsaya ka gani dan girman Allah tsaya ka ji wani rainin hankali dan Allah za mu ma faro daga farkon shafin kaga nan shafi na 28 to mu faro daga nan da ana magana ne akan shehu tijjani ce وهو الذي قال رضي الله عنه إذا كان الناس في الموقف ينادي مناد في أهل الموقف يوم القيامة هذا إمامكم الذي كان ممدكم من نشأة العالم إلى الآن وهو الذي قال أعطاني الله في سبع المساني ما لم يعطيه ما لم يعطه لأحد غيري إلا الأنبياء عليهم السلام وهو الذي قال تقام محل الشاهد nan ya ce shehu tijjani shi ya ce idan an tattara mutane ranar alkiyama mai kira zai kira cikin ma'abota tsayi wannan rana alkiyama a nuna shehu tijjani a ce haza imamu kuma a wani waje aka ce za a yi haka a ina duk abin da yake ta'alluki da ranar alkiyama a gaibu ne ba a idrakinsa sai ta hanyar wahayi yanzu kawai ku zo ku ce mana shehu tijjani sabon annabi ne gashi yana ba da labarin ranar alkiyama za a ce masa shine jagora shine shugaba za a ɗora shi akan wani kujera gashi yana ba da labari kawai shi ne za a ce to wannan shi ne shugabanku wanda shi ke muku madadi tun daga sanda aka fara halitta shehu tijjani ne ke yin madadi har izuwa lokacin tashin alkiyamar ilal ana lokacin da mai kiran ya kira har sahabbai suka ce shehu tijjani ke ba su madadi har al'ummatan baya zamanin annabi nuhu zamanin annabi duk gaba ɗaya shehu tijjani ke ba su madadi juwa a wani waje kawai ku ringa zuwa mana da karya don ku ɓata mana addini to tsaya ka je gashi wa huwa allazi qala shi dai shehun shi yace a Lahu, Allah ya bani filjan na cikin aljanna maqama 40 biyan. kun ga tsaya maqama arba'ina nabiyan kun ga maqama arba'ina nabiyan maqami na annabi arba'in yanzu dan Allah ina Allah ya ga shehu tijjani ya bashi ina Allah ya yi magana da shehu tijjani dangane da shiga aljanna in ma an shiga ga abin da zai faru dan Allah a wani waje ne wannan ƙarairayin kuke so mu ringa barinku? kuna gaya wa al'umma kuna batar da su kuna mayar da su masu tunanin dabbobi suna yarda da irin wannan ƙarairayin wallahi in muka haka mun ha'inci manzan Allah kuma mu ba za a ha'ince shi da mu ba gashi shi. huwa kala shi dai shehu tijjani ne wanda ya ce a Lahu Allah ya bani fil jannati a cikin aljanna me Allah ya baka shehu Maƙama maqama na nabiyan matsayi na annabi arba'in dan Allah ina aka ji tashin alkiyama ina yi magana da Allah dan Allah to shi yasa wannan shine topic ɗin yan tijjaniya masu ladan annabawa Ga shi kuma mun mun ɗauko mun karanta ina ne kuke da ladan annabawa kai ba dole wawayen mabiyan ku su annabi ba haka fa wani fa yayan shatima almiskin ina jin ina da bidiyonsa wallahi saboda rainin hankali ya fito ya ce ai wa'yansu waliyai sun fi wa'yansu annabawa saboda rainin hankali shatima almiskin yayansa to na gan shi ya je ya ja sallah a masallacin shehi ɗahir bauti duk aƙidar su ɗaya ke sa in kaga sun sun fito suna ayi muka ƙarya suke wallahi aƙidar su ɗaya tare suke kuma su ma sun yi imani sai dai suna aunawa in sun gan kamar hankali wawa sai su faɗi a gabanka idan kuma sun ga mutane suna da hankali za a gane wallahi sai su shiru sai su ɓoye sirri kamar dai yadda shehu ibrahim da ya yi musu ai wasulci eh wa iyaku wa ifsha'a sirri li ghairi ahlihi eh li ghairi ahlihi ligairi ahali in sun haɗu sun ga wawaye ne ku za su faɗi amma idan suka ga ba wawaye akwai masu hankali ahali sunna sai su nuna ma ai mai shi kawai shi ya ce ya ƙoshi ya faɗi amma su ma sun yi imani wallahi cewa ya akwai waliyan da suka fi su annabawa wannan akila ce ta bid'a ƙarya ne babu wani walihi da ya fi annabi ƙarya kuke yi tsaya ka gani yanzu a cikin al'aqidatul tahawiyya tsaya ka ji aqida na ahlus sunna ba naji ai daga cikin jahilan prof suna karanta wannan ai littafin tsaya ka ji a aqidar mu na ahlus sunna annabi ɗaya ya fi dukkanin waliyai annabi guda ɗaya ya fi dukkanin waliyai kakaf annabi ɗaya kuma wannan shine aƙida ta ahlus sunna tsaya mu nuna muku ai naga kun yarda da aqidatu tahawiyya kun yarda da shi tsaya ina zuwa za in nuna muku cewa ya annabi guda ɗaya ya fi dukkanin waliyan nan eh wannan kuma shine aqidan musulunci haba da Allah saboda raini kawai ka zo wani ɗan iska can ka ce wai kana wai da wai ladan annabawa a ah, annabawa abokan wasan ku ne abokan wasanku ne annabawa annabawa abokan wasanku ne ga wajen ku yi haƙuri da Allah in nuna wallahi eh, annabi guda ɗaya ya fi dukkanin waliye kakaf wannan shine aƙidan musulunci gashi gashi gashi a cikin al'aqidatu tahawiyya gashi wannan shine kaga al'aqidatu tahawiyya daga nan ya yace wala nufaddilu ahadan ce, ba ma fifita wani minal auliya'i daga cikin waliyai ala ahadin akan wani minal anbiya'i daga cikin annabawa wani ƙulu muna cewa ma nabiyun wahidun annabi guda ɗaya annabi ɗaya afdalu min jami'il auliya ya fi dukkanin waliyai annabi ɗaya wannan shine aƙidan musulunci kuma nan cikin wannan ibarar wanda ya san asrar na lugha akwai ta'amimi a nan da yace ce wala nufaddilu ahadan wala nufaddilu ahadan min al-auliya'i nan ahadan dinnan sai ya ambace shi bitankiri na kirani ne wala nufaddilu ahadan ba ma fifita wani ɗaya kowane ne shi kowane ne minal auliya'i daga cikin dukkanin waliyai kowaye shi don wannan al'auliya za ka ga alif wallam an gane alce alistigraƙiyya minal auliya'i ai min jami'il auliya'i kenan ba ma fifita wani ɗaya kowane ne shi daga cikin dukkanin waliyai komai matsayinsa ala ahadin akan wani guda ɗaya kowaye shi shi ma minal anbiya'i daga cikin dukkanin annabawa kaga al alistigraqiya ma'ana min jami'il anbiya'i kenan ahadin din nan kowaye cikin annabawan nan kuma dukkaninsu cikin dukkaninsu kai ba ma haka ba wani ƙulu muna cewa nabiyun wahidun annabi guda ɗaya afdalu ya fi min jami'il auliya ya fi dukkanin waliyai a cikin al'aqidatu tahawiyya ai na ga kun yarda da ita Aƙida ce ta ahli sunna kun yarda da shi ko to wannan shine aƙidan musulunci amma suka ce a'a akwai wani yayan shatima almiskin ina jin ina da bidiyon in dai ba na wannan ba ina da bidiyon ina da bidiyon yayan shatima almiskin ina da bidiyonsa ya fito ya faɗi wallahi ya fito ya faɗi ya fito ya faɗi ya ce akwai waliyan da suka fi su annabawan tsaya in sa muku shi ya ce akwai waliyan da suka kaga wannan kafirci ne kai ka isa kai ka fi annabi a wani waje kai ka fi annabi nan wani mai dauɗa da kai wani mai baki duk goro ƙazami ka zo ka ce wai ai za ka fi annabi sannan fa idan suka ce ma wannan waliyin suna nufin shehu tijjani ne fa wallahi suna ce ma wani walihi da ya fi annabi almutabadir ila zihni shine shehu tijjani in dai suka ce ma akwai wani walihi da ya fi annabi to wallahi shehu tijjani suke nufi dan duk a cikin waliyai sun ce babe shi shi ya faɗi da kansa ya ce babu wani walihi da zai kai matsayinsa to in suka ce ma walihi ya fi annabi kawai kamar sun ce ma shehu tijjani ya fi annabi ne shehu tijjani ya fi annabi haka suke so kawai su gaya ma tsaya da Allah in danna muku shi ina da shi yayin shatima almiskin ne nan wani kazami da kai ka zo ka ce wai ai kai ai zaka ka fi annabi kai awa wani shashasha da kai kuna sawa ana raina annabawa ana zage su kowane kazamin yaro ya zo sai bude bakinsa kazami ya yi magana akan annabi saboda kun bude masa kofa. gashi gashi tsaya ku ga in danna muku wala abin da yace kenan yayin shatima almuskin ne wallahi abin da yace kenan tsaya kuma ku ganshi kowane kazami in yazo sai dai ya ci mutuncin annabawa me yasa ba a samun masu cin mutuncin shehunanku a cikin ku sai masu cin mutuncin annabawa tsaya kuma ku ji kuma sun ji zama zan nuna masa ita kanta yanzu kai ka kai yanzu ba ba ma daidai ba kai ka ce akwai waliyan da suka fi wata wasu annabawa akwai waliyan da sun idan yana bukatar yanzu a zauna da shi a warware ta kaji akwai waliyan da suka fi wa'insu annabawa akwai waliyan da suka fi wa'insu annabawa wannan na ganshi yana jin su shi ɗahir bauchi sallah wannan mutumin wannan mutumin na ganshi a bauchi na ga hotonsa aƙidar su ɗaya in ka ji mai shi ya fito yana kore shi to munafiki ne aqida su daya sun yadda su ma haka suka yi imani gashi shehu tijjani ya ce mabiyan ma suna da ladan annabawa kuma zan yi wannan zama akwai nuna masa ita karama yanzu kai ka kai yanzu ba ba daidai ba kai ka ce akwai waliyan da suka fi wata wasu annabawa akwai waliyan da su idan yana bukata yanzu a zauna da shi a wani yanzu dan Allah ka duba har muƙabala ma ke cewa wai zai yi akwai waliyan da suka fi wa'insu annabawa wa'annan fa yanda fa suke yi wa annabawa kallo kenan yanda suke musu kallo kenan yanda suke musu kallo tsayin sa numba tsayin sa numba in gani ni kuma gashi nan cikin ai littafin su suna da ladan an eh Allah zai ba su ladan annabawa wannan kazamar aƙidar ko rasa addini ne na yi wannan ballanta nama ni da nake ahalis sunna aƙida tatacciya gangariya mai su tamfe daga ofishin manzan Allah ko rasa aƙida ne na yi wannan wanda ko a kiristanci wallahi babu wannan aƙidar kiristoci ba su raina annabi isa zuwa wannan matsayin ba su kalli waɗansu ƙazamai cikin mabiyan su ce wai ai Allah zai ba su ladan annabi ko kiristoci ba su ba ke yasa wannan ƙarya ne kuma gashi cikin littafi ƙarya suke yi in kuma ba ƙarya ba ne wani ya zo ya tabbatar min da yadda aka yi suka samu ladan annabawan ga nan ba nan zan sa eh. haka za mu ta tona muku asiri har Allah ya ganar da bayi haka za mu ta yi har Allah ya ganar da bayinsa haka za mu ta yi wallahi har Allah ya ganar da bayinsa haka za mu ta yi kaji wai ladan annabawa to ba dole <laughs> ba dole a samu wani da kiki ya zagi annabi ba a ai ya raina annabawan saboda shehu tijjani ya ce yana da matsayin annabi arba'in ya ce mabiyansa su kuma za a ba su ladan annaba ranar alkiyama bu za a tashe su inda mutane suke ba su shafaffu ne da mai wallahi ka yadda da haka sai ka haɗu da azabar Allah Don ƙarya aka yi ma ina Allah ya faɗi ina manzan Allah ya faɗi duk abin da ya shafi ranar alkiyama fa ba a saninsa sai ta hanyar wahayi ka duba ka ga mala'ika jibrili da ya tambayi annabi muhammad sallama fa akhbirni an sa'ati me manzan allah ya ce man mas'ul an habi a'lama min as-sa'ili sannan ya ce fa akhbirni an amaratiha sannan ya fara bashi labari amma kaji har suna bayarwa tashin alkiyama za a yi kaza in tijjaniya za a yi kaza za a ɗora shehu tijjani akan mimbari wannan duk ƙarya ne in kuma da gaske ne a zo a gaya mana inda Allah ya faɗi ko manzan Allah ya faɗi haka Sheikh Atiku Sanka yayi a cikin abiyat yace wai sun rawaito wai daga wai siqat eh, wai sun rawaito kuma siqat din nan fa su Shehu Tijani ne su Shehu Ibrahim su wannan su ne duk siqat ɗin su ne suka zauna suka ci suka koshi suka faɗi gashi a cikin littafi ina da shi anan gashi Allah ya ce wai sun rawaito za a sa wa shehu tijjani mimbari ranar alkyama in juwa in juwa za a yi wannan duk wahayi ne ke ba da labarin wannan wahayi ne kawai ku ce wani annabin kuka kara mana cikin musulunci to wannan ne wala ba za mu yarda da shi ba dole ne mai kishin manzon Allah mu tona muku asiri mu ce ƙarya kuke yi inda manzan Allah ne ya faɗi wala da ba zan zo ina wannan ba saboda in manzan Allah ya faɗi dole ka gazgata dan daga cikin kayan imani shi annabin Allah ne tasdiquhu fi ma akhbara ne duk abin da manzan Allah ya faɗi ka gazgata shi eh duk abin da ya faɗi saboda shi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha haka Allah ya bashi wannan stamping wa in tuti'u tahtadu eh amma wanda ba shi ba ba a aiko ka ka bamu labarin tashin alkiyama ba in ka faɗi za mu ce ƙarya kake yi ba a aiko ka ba wanda aka aiko ya bamu labarin tashin alkiyama shine annabi muhammadu kai ba mu san ka ba cikin addini mu shi yasa wallahi duk suke sawa suna zagin annabi saboda su ɗin ba su nuna musu darajar annabin ba darajar shi ne ake ta nunawa shehu zai yi kaza shehu ya yi kaza ya tuma ya yi kaza duk karya da tatsuniya nan abin da ko a gaban alkanawi baka isa ka ba shi kariya ba ballantana a gaban Allah a gaban alkanawi baka isa ka zo ka kare mun wannan abun ba wallahi da ilimi dai wallahi baka isa ba baka isa ba da karatu ka zo ka kare wannan abu wallahi sai dai ka zauna a comment kai ta zagi shehu kuma kana gida kana kallo na sai dai kallo shehu kana ɗaki kana kallon alkanawi sai dai kallo amma ƙarya ne ƙarya ne eh, in kuma za ka iya bismillah zan sa numba waya doko da haka ga in nuna muku wallahi ya zo ya faɗi shek shek abubakar a tiku san ka tsaya in wannan <coughs> gashi ina jin shi ne sunansa ne eh abubakar a gashi daga nan fa da Allah tsaya ka ji kaji dashi rawaina an siqati anna imamana lahu yawm hashr al khalq yudau minbaru kaji fa yas'aduhu min wasit al khalq jaharatan yunadi bihi zakal munadil mushhiru yaqulu lana haza imamukum allazi yumiddukum fi dari dunya fa yazharu shawti kenan fa aka yace ya killu lisani an ta'addudi fadlihi fa ma za ya qulul madihuna wa yusaru sannan ya yace maqamatu kullil awliya'i aliyatun sun ce auliya mun karba shi ma dai bata ne amma an biya ne a wajen to mun ji mun gyara maqamatu kullil awliya'i aliyatun maqamu abil abbasi a'la wa akbaru tsaya ka ji da Allah yace rawaina mun rawaito wannan a cikin hadiyatul ahbab ne gashi kaga a sheikh abubakar atin kaga wadiwanuhu kaga hadiyatul ahbab to tsaya kaga da shafi ko na nawa ne gashi kaga shafi na 64 to tsaya ka gani 65 gashi kaga 65 to tsaya ka gani gashi yace rawaina an siqati anna imamana lahu yawma hashril khalqi yudau min baru tsaya ka ji yace rawaina mun rawaito an siqati daga siqat suwaye to kaga an yi ibhamun su in baka faɗi ba to wannan sai mu da'afa abin saboda siƙa ne a wajenka kenan ka faɗi wai kawai rawaina mun rawaito an istiqati daga siqat amintattu to tsaya ka ji abin da aka rawaito anna imamana cewa shugabanmu shehu tijjani kenan lahu gare shi yau mahashiril khalqi ranar tattar halitta yuda'u mimbaru za a sanya masa mimbari gare shi za a sanya masa mimbari gare shi shehu tijjani idan an sa yaya zai yi faye sa'aduhu <laughs> sai ya hau kan mimbar gaji faye sa'aduhu sai ya hau kai min wasitil khalqi ta tsakiyar halitta a tsakiya za a sa shi jaharatan a bayyana ƙuruƙuru kowa yana gani yunadi bihi zakal munadil mushiru wannan mai kira ɗin da yake sheda yake sanarwa zai yi kira wa shehu tijjani a kirawo shi a nuna shi ya ƙulu lana zai ce da mu ha haza imamukum sai ya nuna shehu tijjani ya ce wannan shi ne jagoranku wanne allazi yumiddukum wanda ke ba ku madadi fi dari duniya a cikin gidan duniya fa ya zaharu sai oga ya bayyana akan mimbarin shehu tijjani kai da ya zo sai ya ce ya killu lisani an ta'addudi fadlihi wai harshensa yana nauyi dangane da lissafa falalolin shehu tijjani kaji kowa ya bashi oho ka yi ce kai fa maza ya ƙulil madihuna wa tsaro. to menene ma masu yabo za su faɗi ma a rubuta kamar saboda shi shehu tijanin ya kai wani kwalkoli wanda falalolinsa ma birasu wannan ba ya ake cewa an kantabil ne falalolinsa ma harshe ba zai iya yana da kaza yana da lada kaza lada kaza yana falala kaza ya haka dan Allah a wani waje aka samu bayan at tafdhilu amrun ilahi la illata lahu wa la yuqasu al'amari ne na Allah fifitawa ba a kiyasi ba shi da illa haka kuma suka faɗi cikin littafinsu da Allah yaushe za mu yarda da wannan tatsuniyar dan Allah wallahi ba ɗan da zai iya zuwa gabana ya kare wannan dan ba a sanin wannan sai ta hanyar wahayi wanda ake wahayi ne zai ce ma rana alkiyama za a yi kaza rana alkiyama za a yi kaza rana alkiyama za a yi kaza amma in ba wanda ake yi wa wahayi ba to in mutum ya faɗi da awar annabta yake yi shi ma yana cewa wani annabin ne ya san gaibu ko da ke ai shehu tijjani ya san gaibu ma wallahi sun ce ya san gaibu sun ce shi fa shehu tijjani in ka duba kai ya ma za ma ka haɗa shi da wani annabi ma a to tsaya ka ji abin da suka ce Allah ya sanar da shehu tijjani tsaya in nuna muku a cikin jawahirul ma'ani shi yasa fa ni wayannan yanda na san su karfa sun daina yaudara ta ni Allah Allah ka daina zuwa da siffan munafinci kana ta haka kana Allah wai ko a'a kar eh, kar nake kallon ka in ka ga na na yi wannan da kai na saki jiki da kai to zo kai mun bayanin wannan wajen zo kai mun bayanin wannan wajen shine zan saki jiki da kai amma kowai da baki a ah, ai mun ka kaza ai ba aqida zo to kai mun bayani ba aqida ku bane zo in ja ka fassara ko kai ka fassara kai bayani eh amma ba za ka zo mun da sifan munafunci ba ko ka kira na ta kasa ta waya a dubban san wannan ba zo kai bayani a gaban al'umma ai addini ne so ake a gane to shi tijjanin ma tsaya ka ji sun ce Allah ya sanar da shi abin da ba shi da iyaka kai tun abin da ya faru kafin a halicce mu duk shi tijjani ya sani shine an ce to wai menene marabarsa tare da manzan Allah da Allah in dai yana da wannan matsayin da Allah me marabarsa da Annabi Muhammadu ai kun ce manzon Allah shi ya san gaimu tsaya in nuna muku kuma wajen illa ta kenan duk abin da zan faɗi wallahi sai na sai na nuna ma gurin da aka faɗi sun ce yana daga abin da Allah ya karrama shi shi shehu tijani wannan alƙur'anin ku ne jawahirul ma'ani alƙur'anin ku ne alƙur'anin su ne wallahi wannan kuma duk wanda ya ce ma dan ɗariƙa wai jawahirul ma'ani ba alƙur'aninsa ba ne wallahi ƙarya yake yi wallahi wannan matsayin ƙur'ani yake a wajensu wallahi ka san yadda aka yi kuma ai ya zama alƙur'ani guri ɗaya ne wanda za ka gani hakan ne za su faɗi a baki su ce ai ba alƙur'ani ba ne wallahi ƙur'ani ne a wajensu ƙarya suke yi dalili shi ne ka ce da Allah ga shi ka miƙa wa ɗan ɗariƙa ka ce da Allah ya buɗe ya nuna ma kuskure ɗaya cikin wannan littafin kawai abin da zaka ce masa kenan ka ce ya bude ya nuna ma kuskure guda ɗaya cikin jawahirin ma'ani wallahi ba zai nuna ba saboda babu kuskuren kaga alkur'ani ne kenan ya iya zuwa cikin bukhari ya ce akwai kuskure ya iya zuwa cikin muslim ya ce akwai kuskure amma wallahi ba zai je cikin jawahirul ma'ani ya karanto ya ce wannan shehu tijjani ne ya faɗi kuma kuskure shehu ya yi wallahi ba zai faɗi ba kaga alƙur'ani ne kenan alƙur'ani ne kenan ai la ya atihil batilu shi ma min baini daihi wala min khalfihi shi ma tanzilun min hakimin hamid tunda ai sun faɗi sun ce manzon Allah shine ya wallafa shi wai kitabi huwa wa'ada allaftuhu a cikin al-ifaratul ahmadiyya Yasa wallahi ƙur'ani ne a wajensu in kuma ba alƙur'ani ba ne ka ce to gashi su zo su nuna ma abin da shehu tijjani ya faɗi guda ɗaya wanda kuskure ne a cikin dai wannan littafin gashi jawahirul ma'ani wallahi ba za su nuna ba kaga shi ma la ya atihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi shi ma amma sa iya shiga cikin bukhari su ce akwai kuskure sa iya shiga cikin musulun su ce kuskure musulun yayi amma wallahi ba su iya shiga cikin jawahirin ma'ani su ce shehu tijjani kuskure ba saboda babu shi din matsayin Allah yake littafin matsayin littafin Allah yake ba kuskure a ciki wala ba su taba nunawa ba in kuma da Allah wani ɗariƙa ta haife shi da Allah ya hauro ya zo ya nuna mun kuskure ɗaya da shehu tijjani a cikin wannan littafin shisa Alƙur'ani ne a wajensu Alƙur'ani ne eh, to tsaya ka ga in nuna ma inda suka faɗi suka ce da abin da ya faru tun kafin a halicci halitta Allah ya sanar da shehu tijjani kai duk abin da ya faru bayan Allah ɗin ya yi halitta shi ma Allah ya sanar da shehu tijjani kai abin ma da ba shi da iyaka Allah ya sanar da shi tijjani to me bambancin sa shi da Allah din tunda ya san komai ya san abin da ba shi da iyaka da kuke cewa manzon Allah ya san gaibu ku zo ku gaya mana menene bambancin sa da manzon Allah shi ma tunda shi ma ya san abin da ba shi da iyaka ai alakal a ce ka san abin da ba shi da iyaka ka san komai kenan tsaya kuma in nuna inda suka faɗi haka shi yasa an kaga mutum ya zo yana ai kaza kaza manzo Allah ƙarya yake so yake yi ka fara yadda da masoyin manzon Allah ne daga ka yadda masoyin manzon Allah ne to sai fara cewa shehuwa ne shi ma walihi ne wannan abin da aka ba manzon Allah shi ma a bashi shi eh, she shehuwa ne eh shi ma a bashi haka suke yi eh in kaga ka yadda da su to wallahi sun raina ma hankali in nuna ku yi haƙuri da Allah ku yi haƙuri na nuna wajen wallahi haka suka ce gashi eh, gashi shehu tijjani ya san abin da ba shi da iyaka duk abin da ya faru kafin Allah ya yi halitta shehu tijjani ya sani bayan Allah ya yi halitta ɗin duk abin da ya faru shehu tijjani ya sani kai abin ma da ba shi da iyaka shehu tijjani ya sani to yanzu dan Allah a wani waje Allah ya sanar da shi a ina ne Allah ya sanar da shi kuma gashi cikin jawahirul ma'ani gashi ga jawahirul ma'ani gashi ga jawahirul ma'ani gashi gashi kuma in ka zo gashi juz'i na biyu gashi in ka zo cikin shafi na ɗari da hamsin da takwas gashi suka ce wa mimma akramallahu bihi a aqtabi wa mimma yana daga ba iya kashi ne ba fa a yana daga wa mimma yana daga bayan wannan da za ka akwai wa'ansu amma da Allah in ka samu wannan ɗin to kai da Allah ai ba ku da bambanci to amma bayan wannan ma akwai wa'ansu ɗin ma wa mimma yana daga ciki Wamimma yana daga akramallahu bihi qutubal aqtabi yana daga cikin abin da Allah ya karrama qutubul aqtabi da shi shine shehu tijani qutubun qutubai tsaya ka ji abin da Allah ya karrama shi da shi an yu'allimahu ilma ma qabala wujudil kauni kaji shine ya sanar da shi sanin abin da ya faru kafin samuwar Kaunuma, samuwar halitta Allah ya sanar da shi tijjani karramawa kenan to wa ma wara'ahu haka bayan ma an halicci halittar abin da zai faru kakaf Allah ya sanar da shi tijjani kai ba nan Allah ya tsaya ba wa ma la nihayata lahu da abin da ba shi da iyaka Allah ya sanar da shehu tijjani wa ma akrama Allah bihi qutbal aqtabi kenan eh shine an allimahu ma la ta lahu an allimahu ilma ma kabala wujudil kauni an allimahu ma wara'a ba'da wujudin kauni yana daga cikin abin da shi wuti jani kenan Allah ya sanar da shehu tijjani shi yasa in kadi suna dagewa ai manzo Allah ya san gaibu ƙarya suke nan suke so a zo saboda idan ba su buɗe kofar ta manzan Allah ba to ya za ka zo kawai bai ka ce min ai shehu Tijjani daga cikin abin da Allah ya karrama shi da shi ya sanar da shi duk abin da ya faru kafin a samu halitta a wani waje aka yi haka wa ya bada labari gaibi ne wannan la yudraku bir ra'yi wal ijtihadi dole sai an samu nasi a Allah ya sanar da shi abin da ba shi da iyaka a wani waje yaya Allah ya sanar da shi ta ina kaga wato ta nan za ka fahimci cewa da manzan Allah suke fakewa amma nan suke so su kawo Allah ya sa mu dace da aka daga nan in kana da hankali na haska ma ka gane wayannan ai mutanen ko su suwaye zan ƙara kuma nuna ma sannan na sa number waya sannan na sa number waya zan ƙara nuna ma sannan na sa number waya eh, in sake nuna muku shi yasa wato wani zubin kana ji in suka zo suna wani abu yan dariƙa wala in suka zo suna wani abu ko sai dai in kai jahili ne sa zaunar da kai su ringa gaya ma wallahi amma kana da hankali kana da karatu kai ka san ƙarya ne bata ce kawai hanyar amma da yake an ce sabo turkin wawa shedan ya samu wawaye an ba su wani abu na shedanu sun jajja tunaninsu ya canja ya koma na dabbobi duk abin da suka faɗi sai dai su jijjiga kai sai dai su jijjiga kai sai dai su jijjiga kai amma sun yadda taqalidul a'ma suke musu ma'asumai ne su sannan sai an zo ana yin magana su zo su ce wani abu gashi ƙara koma muku dai wajen nan ne ba kwa so ku je sai mun je wajen eh eh gashi wallahi sun matalla gashi gashi suna da ladan annabawa ya <laughs> sun matalla shehunan da masu raina mu <laughs> ko dan sun gan mu baƙaƙe ne mu Allah sun raina mu wa'annan shewunan, wallahi sun matalla wato dan kun gan mu baƙaƙe ne ko kun san addinin ba daga nan a yake ba kawai shine kuka zauna kawai kun gan mu 'yan afirka kawai kuka zauna kuka ringa yi mana karya. <laughs> allah kuma raina mu wallahi sun raina mu wallahi sun raina mu kawai zama suka yi suka ci suka ƙoshi suka haɗu da shaidanu suka yi ta musu waye suka ringa gaya mana gashi a cikin addurratul kharida sharhi na aliyaqutatul farida gashi gashi in ka duba gashi shafi na nawa shafi na 142 142 cikin mujalladi na farko ne 142 to tsaya ka ji abin da yake cewa gashi yace sun maƙala sami'tu sayyidana radiyallahu anhu ya ƙulu na ji shehu tijjani yana cewa yi'utillahu li ashabina Allah zai bawa 'yan ɗariƙanmu me Allah zai ba su sawabal anbiya'i ladan annabawa kaga tsa'in wannan saboda wa'yansu wallahi zata suke ƙarya miki tsaya in bankara shi yanda za a ringa kallo tara dardar gashi kaga daga nan yu'tillahu li ashabina eh Allah zai ba wa 'yan ɗariƙanmu sawabal anbiya'i kaga anbiya aka ce ba ba wai auliya ba an anbiya kaga biya? da shau Tijjani ya faɗi wannan sai ya ce ƙultu lahu sai ce da shi sawabul a'mali au sawabul martabati to ladan annabawan da Allah zai ba wa 'yan tijjaniya ladan ayyukan annabawa Allah zai ba su ko ladan matsayin annabawa ƙala sai shehu tijjani ya ce sawabul a'mali wal martabati ai dubbi Allah zai haɗa musu shafaffu da mai ladan aiki na annabawa da ladan matsayin annabawa ya ce ƙala radiyallahu anhu shehu tijjani ma ya ƙara cewa wa yuhsharuna ma za a tayar da su yawmal qiyamati ranar alkiyama ma al wal mursalina tare da annabawa da manzanni lafi mahasharil ahwali su ba a farfajiyar inda ake tattara mutane firgici inda ake firgici za a da su ba a'a su shafaffu ne da mai yan tijaniya ba a nan za a tayar da su ba to goga qultu lahu sai ce da shehu Tijjani wa hazal khairul azim wannan alkhairin babba hasala lahum ya samu ne gare su bisababil fatihi nan bisababi ne bisababil fatihi lima ugulika saboda sababin salatin fatihi ne au bi gairihi ko saboda sababin wani salatin fatihi ne kaga nan zai nuna ma salatin fati yana da kima a wajensu shi ya sa ma wato ɗaliban da shehu tijjani ya faɗi haka sai suka hararo salatul fati saboda matsayinsa kamar yadda manzon Allah da ya faɗi ya ce uridat alayya umman fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ra'at wan nabiyya wa ma'ahu rajul wan rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun idh rufi ali sawadun azimun fazanantu annahum ummati faqila li hadha musa wa qaumu fa idha sawadun azimun فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير إساب ولا إقاب da dai sahabbai manzan Allah ya shiga gida yaya ruwaya ta ce wa qala ba'dhum la'allahum alladhina wulidu fil islami wa lam yushriku billahi shay'a sai wa'ai suka ce la'allahum alladhina sahibu rasulallahi da manzo Allah ya ce mutane dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi ba azaba sai sahabbai suka ce ta yin su ne sahabbai kaga kenan wannan zai nuna ma girman sahabbai da suka sani sahabban sai wa'in suka ce la'allahum alladhina wuldu fil islam tayu sune wanda aka haife su cikin musulunci wa lam yushriku billahi shay'a kaga wannan zai nuna ma sun san kimar tauhidi kenan shi yasa da aka faɗi wani matsayi babba sai suka hararo tayyu masu tauhidi ne tayyu su ne sahabban manzan Allah to shi ma shehu tijjani da ya faɗi yace Allah zai ba su ladan annabawa sa'annan ba za a tashe su a farfajiyar inda ake tattara mutane ba su shafaffu ne da bai suna can tare da annaba da manzanni da shehu tijjani ya faɗi haka saboda su sun san salatul fati yana da girma sai suka ce masa wahazal khairul azimu to wannan alkhairin mai girma shehu hasala lahum ya samu gare su ne bi sababil fatihi lima ugulika saboda sababin salatul fati kaga sun san yana da matsayin da zai iya sawa su samu ladan annabawan kenan a tashe su tare da annabawan au bi ghairihi ko kuma da wani salatul fati ne aka ce fasa kata hunai hatan kamar wanda ake wa wahayi shehu tijani fasa kata sai yayi shiru hunai hatan wani dan lokaci kaɗan yanda ka san dai yanda aka tambayi manzon Allah fa kaifa nusalli alayka yaya zami ma salati aka ce fasa kata sai manzan Allah ya yi shiru sun maƙala ƙulu Allah musalli ala Muhammad to irin wannan ake wa shehu tijjani in aka yi masa tambaya shi ma sai ya shiru za a yi masa wahayi kenan Fasa kata hunai hata sai ya yi shiru wani ɗan lokaci sun maƙala sai ya ce sannan ya ce min ajilina ai saboda mu ne eh, kaji goga min ajilina saboda mu ne lillahi alhamdu wala minna saboda mu ne za su samu ladan annabawa saboda mu ne za a tattara su tare da annabawa yanzu dan Allah ta yaya wanda aka gaya masa wannan dan Allah ba zai raina annabi ba dan Allah ta yaya ba zai raina annabi ba dan Allah ta yaya ba zai ci mutuncin a akan shehu ba dan Allah shi ya samu matsayin annabawa dan Allah Allah ya shirye ku in masu shiriwa ne ku amma wallahi ba za a ha'inci manzon Allah da mu ba wallahi yanda ya bar addininsa ƙarya kuke ku zo ku ringa kawo 'yansu tatsuniya don ku bata wallahi ƙarya kuke yi ba za mu bakku ba matukan muna da rai muna da bakin magana wallahi sai mun ce ƙarya kuke haka kawai ku ƙirƙiro wa'yansu tatsuniyoyi kuna sawa ana raina annabawa ana raina Allah haka fa suka ce fa shehu ya siffanta da siffar Allah fa Allah ya sa mu dace shi yasa ga ga wannan nan nasa da Allah eh, ba inda za ku samu ladan annabawa ƙarya kuke yi na sa nan ba ina jira na ga wanda zai kira na sa ƙarya kuke yi ba inda kuke da ladan annabawa Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane Allah ya sa ku gane in masu ganewa ne ku Allah ya shirye ku Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane in masu ganewa ne ku Allah sa ku gane in masu ganewa ne ku Allah ya shirye ku ne kawai na sa nan ba nan littafi ne dai na karanto mm, in bakin ne ban iya ja ba ku zo sai mu gani ko in fassara ce ban fassara daidai ba ku zo sai mu gani na karanto abubuwa da yawa a cikin alkur'anin ku cikin jawahirul ma'ani Eh, na karanto abubuwa da yawa ai Allah ya samu dace har yanzu ban ga yawa ga wani nan yayi kira assalamu alaikum a wannan ai sunna ne malam muhammad Muhammad ne daga Saudiya Riyadh. Eh Malam Muhammad sanna zuwa ya gida. Alhamdulillah ya karba kallahu na ga to in aka jira ne su wada su bari mu gaisa mu yi zumunci ba su kuma wada su bugo ba saboda su ƙarya da shari duk ta musu yawa wallahi. <laughs> Ai mutanen nan Allah dai ya shirye su. Eh amma ana ganewa fa. a sosai ma malam sosai ma yanzu a nan baka gani mutanen da suke suke bin ka ba sai su ce su da layin ba su nan baka siya be ka na ce a shi malam baya son yabo kawai ku yi addu'a Allah ya tabbatar da mu akan sunna su ma in masu shiriwa ne Allah ya kire su a wannan shine abin da muke nema wallahi shi muke nema saboda malam wallahi ina tabbatar maka taqiya suke yi mutanen nan mu yanzu tun da ake hali sunna kuke koyar da mu ka san har yanzu babu wani ɗalibinmu mu ko wani yaro haka da zaka ga yana shirme yana faɗan irin kalaman nan kuma gashi a littafin mu ko muna aikatawa amma su tun da aka fara wannan abubuwan na harkar midiyan nan banda wanda suke yi a ɓoye banda wanda suke yake cikin littafin su banda wanda suke yi a aikace amma har yanzu a ce mutanen nan ma ba za su yi shiru ba in suna da gaskiya <laughs> ya za yi masu faɗi wani laifi a cikin jawahirin ma'ani ai suna faɗa cewa za su yi ba Allah ma kenan ai shi yasa na ce ai shi a matsayin alkur'ani yake ai a wajen su Allah da gaske ne malam wallahi tallahi da gaske ne malam kuma sun ce ba alkur'ani ai kaga sukan shiga cikin bukhari ai ko uwa eh, ma suna shiga wannan takaran ya ce ai hadisin ai yahudawa ne eh. yawwa amma wallahi kana ji in kace ya shiga cikin jawahirul ma'ani ya nuna ma kuskure ɗaya wallahi babu abin da shehu to so nawa malam ba za ka je ka hau wallahi babu saboda wannan qur'ani so za ku hau so nawa za ku hau ku ce a bude jawairul ma'ani ya ce shi ba ruwan shi da jawairul ma'ani saboda ya san shi baya so a faɗi laifi a wajen saboda saboda kiyya a wannan wannan ya fita daga musulunci tun daga lokacin da ya ce salatin salatin fati salatin fati wai ya fi na Ibrahim kaga wannan ya ya dabbaka maganar wani kato akan maganar manzo Allah a wallahi ba ya dawo ya sake yin karban musulunci ba wannan yanzu ba a ganin shi a musulunci malam kawai mu dai muna maka fatan alkhairi Allah ya baka ikon yi da ikilasi Allah ya kara lafiya da imani ai malam Muhammad nagode da zakumullahu khairan nagode assalamu alaikum amin amin da zakumullahu khairan to ga namba nan nasa dai ga namba nan nasa ga nan ba nan nasa in ba ku kira ba tashi zan yi na tafi ga nan ba nan fa nasa fa zan tace fa ina kallon ku kuna ta zagi a comment wallahi sai dai zagi wallahi sai dai ku yi zagi Allah ya yafe muku zagin ma zagin ma nace Allah ya yafe muku zagin ma Allah ya fi muku shi hmm, zagin ma Allah ya fi muku ko ina ganin zan tashi zan tafi eh, na sauke abin da ke kaina na nauyi in alaika illal balag laisa alaika hudahun walakin Allah ya hadi man sha. innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar ni dai na sauke har ga Allah in muka tsaya na gaya muku ƙarya suka assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bi shek barka dai an tashi lafiya alhamdulillah wallahi malam ya gida ya giyaji wallahi alhamdulillah shehu mai ladan annabawa ta kware mu kuma <laughs> kai ba wato shi <laughs> a ina wale mu ba ai sai manya <laughs> Allah ya sani eh, shi yanzu shehu tijjani da ya zo ya faɗi wannan magana ya eh. ce wai manzan Allah ya faɗa mai amma awalin shi bane shi ma faɗa maka a bai ce manzan Allah ya gaya masa ba eh, ban dai ga wajen ba amma ban sani ba amma kila oh. <laughs> ko shi ma ai an eh. awalin nasa ya faɗi eh, ah, to wannan wai wannan awalin wawa ya so da shi ba <laughs> to kaga da a ce sun yi kira da sai mu tambaye su eh to saboda saboda ga shi a cikin mu'awwalin a ciki ake samun abubuwa to shi kanshi mu'awwalin wa ya zo da shi ko ma'awalin ne ya zo da ma'awali? tunda duk ba su da hujja akan abubuwan da suke wai ma'awali, ka amma amma malam shai gaskiya ka rike wannan kalmar ta shi ma'awalin nan ba <laughs> ta yi kalmace kalmace kowa na ita yake makalewa yaran nan yaran nan da ya sha shaka ya ce wayi duk wa'annan shehunan da suka kawo maganganu a cikin littattafai da sauransu ba awwalin su ne ya faɗa musu to kaga shi kanshi wannan yaron ya san cewa ba su da wata hujja hmm. ba awwali ne ya faɗa musu to yanzu shi kanshi shehu tijjani nan da kake ganin da yake faɗan wa'annan maganganun nan duka shi ma kanshi ma awwalin shi ne ya faɗa mishi <laughs> to a ina suka samu shi ba awwalin to eh wallahi sai sai sun zo in suka kawo sa yi ma bayani to muna jiran su Allah ya kawo su amin shehi kai ba ka ladan annabawan kenan eh, a'a ni wane ne da ladan annaba to malan hmm, ai wato duk wanda ya dama wai yana da ladan annabawa to wala ya kamata a kai shi a duba yi mushi kwakwalwar shi tabbas yana da yana da serious hauka wanda gaskiya ni ba taba ganin ma mahaukaci irin shi ba ladan annabawa gaskiya fa a yanzu duk jihadin da a yanzu duk da a wannan da annabi nuhu ya yi shekara dubu ba hamsin sai ga wani kazami dan tijjaniya yanzu sai ya samu wannan ladan da ko alwala bai iya ba wallahi tallahi ko alwala bai iya ba tijjaniyan nan kawai cirbi suke rikewa su rataya wannan hotunan fasi ta shiga gari suna rashin mutunci wa ma yana da lafiya kawai kana cewa kai din tijjaniya ne shi kuma wato malam abin da yake da mugun hatsari shi ne hmm. mutanen nan wallahi sun na addinin musulunci wai sai suka ce wai manzan Allah ne ya zo da musulunci sannan sai shehu tijjani ya zo da imani sannan sai shehu ibrahim ya zo da ihsani to yanzu ka duba sai ka zama musulmi farko yanzu lebur din ka zai ƙara hawa ne in ka zama ɗan tijjaniya Allah ya samu dace sannan kuma sai ƙara hawa in ka zama ɗan ɗan ɗan dan ɗan faila shehu eh, wannan shehu Ibrahim to yanzu dan girman Allah waye a sama Allah ya samu dace Shehu Ibrahim ne a sama sannan shehu shehu tijjani sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <laughs> to in haka ne in gaskiya ne abu me yasa ba a zama ɗan faila ba kawai one time lokaci ɗaya sai dole sai an biyo ta musulunci Allah ya sa mu dace <laughs> Allah ya sa ka da alkhairi Allah ya shirye su amin malam amin malam Allah ya sa ka da alkhairi su kuma wayannan kuka yan bidiyon da suka zo suna fakewa da magana da ka zo kai su biyu nan ya rage nasu ahlus sunna suke kan mu gwarau muna kallon kowa wala mutum tabbas abin da ka faɗa mutum in suna sunna ne duk shirman da zai yi duk abin da zai ya fiye mana wani dan bidiya kowane iri ne kuma shehu na yan bidiyan na duk ƙarya suke yi Allah yi wato ka san wani abu ke faruwa na mala wato ai sai da suka yi abin ma sai na dan fahimci wani abu wato kamar hmm. na rike musu wuya kenan na rike musu wuya wato sun rasa yadda za su yi da ni eh. shine sai shine yanzu suka ga ga wa'ansu yan uwana sun fara yin magana a kaina to tsaya yan uwana su yi musu magani na kenan eh. ko tsaya yan uwana su yi musu magani na tunda su sun kasa yin magani na eh. kai Allah ya samu dace bara bara hada ko fara ka ji fa mutane ba ka san mutu wato duk mutumin da ba shi da hankali to gani yake kowa ma kaman shi yake gaskiya ne gaskiya ne wallahi gaskiya yanzu ba malam jiya jiya nan ba muka ga dan yaron nan da ya fito ya tsaya ya magana akan abin da suke nan ba hmm. wani ya zo ya fito da niyyar cewa ya ci ma yaron mutunci ya dakatar da shi bai san shi mutuncin shi bane ya faɗi wallahi malam ka san wani abu ka san wani abu na malam wallahi da da a ce ɗansa ne da ya haifa ya zo yana wannan abun ba zai masa haka ba Allah ba zai masa haka ba zai masa haka munna ma zai yi idan ɗansa ne yake bayani munna zai yi ba ɗan shehu bane abin da yasa kenan da baban shi shehu ne wallahi bai sai mishi haka ba to Allah ya shirye su Allah ya sa dai su gane mu dai mun fi ƙarfin su kuma ni musamman ma abin da na faɗi duk wani ahadu sunna da na yi magana ya yi mata wata irin fahimta ya yi magana a kaina na yafe masa kuma ka san wani abu abin da ya sa na yi wannan bayanin shine akwai wallahi ahli sunan da ya kira na wallahi ce, mala alkanawi ka yi haƙuri da Allah na yi magana a kanka wanda na yi ta neman wayarka amma ban samu ba dangane da wannan ai magana da kai kaza kaza kaza kaza ai na ce wallahi na yafe ma kuma rashin fahimta ne inda kun fahimce ni ma da kwata-kwata ma hakan ma bai kawo ba ai nace kuma ai na ga yan bid'a suna yada wannan abin naku nace wallahi na gani akwai waɗanda suka ce ma za su yi muku raddi ai nace wallahi ba su ba ni ne na hana ni ne na hana eh, kuma nan wani abu da ke faruwa su yan bid'a abin da suka ɗauka shine a yanzu suna ta yadawa ƙila wani ma da ya yi ma magana a na ɗin fejin nasa saƙon baya isa to yanzu suna isar da sakon ne zuwa gare ni ni na gani yayi sai ni ma na fito ne ma sai su koma gefe suna kallon mu muna cin junan mu, to ni ba zan baku wannan dama ba <laughs> eh, eh, ni ba zan baku wannan dama ba na yafe musu wallahi kuma wallahi yan uwana ne kuma wannan shi ke nuna mu ba ma haɗa baki Eh, mu ba munafukai bane kamar irin ku kenan mu ba munafukai bane mu kowa yana faɗin abin da ya fahimta ne kuma kowa gaskiya yake so ya bayyana eh, mu ba irin ku ba ne mu Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alkhairi amin Allah ya saka amin amin amin kamar yadda na yi bayani yan uwa shine wato abin da na ƙara fahimta lokacin da na ga 'yan bida'a akwai wani feji peace da awa peace da awa wanda feji ne ga duk mai hankali na munafukan ahli sunna su kawai ƙaƙa za a yi attack din malamin sunna eh, Inda wani ko wani wawa ne ya yi attacking din malamin sunna to sa yi posting a feji. kuma ni abin da ni yake ma bani mamaki sai ka ga gaba ɗaya fejin ba wani mai hankali wanda ko yake da karatu ma da har za ka iya yin ma ai magana da shi babu daga wani wanda sha tara sha tara yake da ɗan taɓuwar kai sai irin nan malaman nan wanda ba su ma san inda ma aka ma dosa ba to duk su ne a fejin inda a ce akwai wani mai ƙwari wanda yake malami ne wanda zai iya zuwa a zo a tattauna to da sai mu kawo shi nan ai ai to amma za ka ga daga mahaukaci mahaukaci sai ka ga sai wani ɗan sha tara sha tara sai irin kwaɗayayyun maliman nan eh, su ne kawai duk suke gurin sai na fahimci wato ashe ni na riƙe muku nan ne <laughs> na riƙe muku nan eh, saboda ina wa shehu raddi eh, saboda ina bankaɗa asirin shehu saboda ina yaƙar shirka da bid'a kun kasa yadda za a yi ku yi magani in kuna so ku yi magani na ba haka za ku yi ba karatu za ku je ku yi ni ma karatu na je na yi eh, littafin da nake ɗaukowa na buɗe shi za ku ɗauko ku buɗe sai ku ce nan alkanawi da ka faɗi ƙarya kai shehu bai ce ba kai ne ka ce nan baƙin da ka ja ba ka ja daidai ba don haka tsaya mu koya ma to haka za ku yi amma irin ko wani ya yi magana a kaina wani ɗan uwana ma wanda ya fi min ku wallahi ya fi min irin ku dubu irin ku miliyan ya fi mun ku eh, da haka babu abin da zan yi in ma so kuke a sa wato ku burinku a samu baraka tsakanin ahli Suna burin ku hakan ya nemi ku daɗi eh hakan ya nemi ku daɗi kuna jin daɗi haka idan ana haka ko saboda ku ku huta ku ta shirka cikin al'umma saboda ku ku huta ku ta bokancin ku cikin al'umma saboda ku ku huta ku tabbatar da al'umman manzon Allah mu muna fada a tsakanin mu ko to ba za ku ga wannan kofar ba Allah ya shirye ku in masu shiriwa ne ku in kuma ba masu shiriwa bane ku to Allah ya tona muku asiri Ba Allah ya sa mu dace